saƙonmu zuwa ga sarakunan ƙasar Hausa baki ɗaya waɗanda suke tara mu duk shekara mu malaman ƙasar Hausa masu yin tafsiri su ce suna son a a rinka yin tafsiri salin alin ba sa son tafsiri da zai fi satar da musulmi ba sa son kaza ba sa son kaza to sarakuna su ji tsoron Allah wasiyar da wani malami bana daga Kano ya miƙe musu su ɗauka ita ce su fara yin gyara a cikin fadojinsu su cire shirka da ake musu ta durƙuso. an yi karatun ashafa a fadarka an tashi kana sarki an zo an durƙusa maka gaba ɗayan karatun ashifai ya rushe gaba ɗaya saboda an yi shirka an mai da kai kai kuma ka zama gunki su kuma waɗannan sun zama mushirikai saboda haka wannan saƙo ne tun daga sarkin musulmi har duk wani sarki da ke da tutar ɗan hodiyo su ji tsoron Allah durƙuso da ake musu kafirci ne duk wanda ya durƙusa wa wani ya mai da wannan gunki shi kuma ya zama mai bautar gunki ko mala'ika ne ko aljani ne ko iblis ne ko tsumburbura ne ko menene ka durƙusa mishi don haka duk sarakunan nan su fara samar da gyara a fadojinsu sannan duk sarkin da ya san ya binne wata laya ko yana da wani ɗaki wanda daga ɗakin ake riƙe mishi mulki saboda sarkin aljanu na kawo ziyara karfe uku na dare ya ji tsoron Allah a rusa wannan ɗaki kafirci ne gyaran nan idan ba ku yi shi ba babu yadda Allah maɗaukakin sarki zai sa albarka abinda kuke faɗe malamai su ji ba ra'ayi ba irin maganganun da baku faɗa ba malamin da ya fi kowa girma cikin 'yan ɗariƙa yana nan dama da ku shi ya fara karya ƙa'idar shi ya fara karya ƙa'idar don haka bana ya ƙi zuwa wurin taron mabiyan shi su suka tashi suka yi ta cewa dole ne shehi sai ya gyara don ba shi ya fara cin ƙa'idar da aka ajiye a nan don haka lallai ne in ana son gyara sarakuna da shirka da bid'a da maguzanci da al'ada muguwar al'ada da zalunci da duk wani abu da kuke dole ne ku cire shi a fadarku kuma fadojinku su zama a buɗe sannan lallai ne ku sa gyara a cikin azamar zuciyarku in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ba a yaudarar shi Allah ba a sa mishi babban riga a sa rawani a rike carbi sannan ana da wani mummunan abu saɓanin abin da yake so a zuci Allah ba zai tofa albarka a cikin al'amarin ba saboda haka sarakuna lallai ne sai kun yi gyara barnar da ke cikin fada ku tafi barnar da ke cikin tafsirin malaman tafsiri duk abin da suke na kafirta musulmi abin da ke cikin fada ku ya barna da haka sai kun cire shi kafirci ne dodo dodo a cikin fadojin kasar nan tamu kuma duk sharrin shine tauhidi ne ya kafa fadojin malanta ce ta kafa fadojin babu wata fada kakaf a arewacin najeriya wadda asali sauranta al'adar gargajiya ce sai da shehu ya cire maguzanci ya kafa tutar musulunci aka yi masallaci aka yi koto, aka aje qur'ani aka aje risala aka aje bukhari aka ce a karantar da musulmi sannan kowane sarki ya zama yana da aikin yi dan hujjo bai ce kowa ya zauna ba cewa ya kowa yi noma ya yi kiwo ya karantar da mutane a tashi a yi sana'a da aka sarkin kano abdullahi idan gari ya waye sai ce na aja kano na ɗauki rafi sai rataye ya karama fata ya she tafi noman albasa karanta malam abubakar dogaci kano ta ci gari shi ya faɗa haka abin nan mai sarauta ne a ƙasar kano lallai ne wannan gyaran da ake so a yi alheri ne amma sai ya shafi kowa kowa sai ya yi gyara amma a tara malamai a ce malamai ne ba su kyautawa a daidai sanda ake cewa ba su kyautawa sarki za an zo an yi sujuda gaban shi sarki za an zo an yi ruku'u gaban shi dole ne a samu wani lokaci da za a kira matsala game da gyaran fadojin dan audio malamai su je su ɗibo littafan dan audio a zo a buɗe a karanta a ji mai dan audio ya ce dan audio ya ce durƙuso kafirci ya ce risinawa kafirci ce ba musulunci ba ne dole ne a tuba a bari don haka malamai sun yadda za su gyara ku sarakuna fa hal antum muntahuna kuma kun yadda za ku gyara in ba haka ba in malamai suka barkace muku wallahi tallahi taron ba za su sake zuwa ba don suna zuwa ne don kun ce gyara kuma su malamai a shirye suke su yi gyara dama kullum cewa suke Allah gyara mana kurakuran mu Allah ya faɗakar da mu Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana sun yadda suna da kurakurai kun yadda kuma kuna da kurakurai to a zo a yi check and balance kowa a tsaya a bincike shi a yi gyara sannan ƙasa za ta gyaru amma wallahi in ba haka ba babu abin da zai faru na gyara a wurin tafsiri kuma sai kun gyara fadojinku kuma sai ya zama musulunci shine daidanuku shine kadai manufarku Allah madaukakin sarki ya taimake mu